واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين amma waɗanda suka kafirce wa Allah sai a ce masu don ƙara masu ƙunci shin ba a karanta muku ayoyi na ba amma sai kuka girman kai gabarin imani da su kuma kuka kasance mutane masu laifi kuna aikata kafirci da laifuffuka